Yawaitar kemis-kemis ko farmasi masu zaman kansu a 'yan shekarun baya-bayan nan a nan Nijar ya taimaka sosai wajen rage yawan amfani da magungunan jabu da kuma waɗanda ake sayarwa a rariya. Sai dai bayanai daga hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun yi nuni da cewa masu ɗakunan sayar da magunguna suna fatali da tsarin farashin da aka tsayar a hukunce. asali ma ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya ce daga cikin masu zaman kansu farmasi ɗaya takce ke mutunta wannan ka'ida abin da ya ce gwamnati ba za ta lamunta da shi ba ya in sel farmasi ya in marge bénéficiaire de 30%. On va appliquer les textes. Quel soit ce que ça va nous Sai dai masu ɗakunan sayar da magunguna sun ce bambancin farashi daga wannan farmasi zuwa waccan ba abin mamaki ba ne. ga ra'ayin ɗaya daga cikin masu wannan sana'a hajiya na na aisha farashi wannan abu ne mai wuyar al'amari wani zaka iske shi likita shi duka doktorori ne suna aiki tsakani da Allah albashin da yake basu da yawa ne wani kuma zaka iske 'yan makaranta ne yake ɗaukowa yake ɗan basu wani abu suke aiki kenan dole farashin wani sai an zamna an tattamna wani abin da jama'a ke korafi a kansa game da harkokin sayar da magunguna shine sakaci ko rashin lakantar aiki kamar yadda wani magidanci Sulaimaje ya taɓa tsintar kansa cikin halin ciwo daban magani daban. Na ba da takarda wadda dokta ne ya ce in je in sai magani kaza haka kawai da na je kawai gida sai na yi ta sha. To bayan sha na wuni guda sai nake jin bakina na ta bushewa sai na dawo wajen likita sai na kwatanta mishi sai ce mai ina maganin da na saya saboda nan a haƙarƙari na sai na shi in taba ma na yi ciwo shi ashe maganin da aka bani har ya taɓa eh, hanta ta to sa'an na ya duba sai ce mai ai wannan maganin kamar mai kansa ɗin ma ɗa guda yake sha a sati ni kuma na sha ɗa uku na ce a wannan maganar yana da kyau a ce na kai kara saboda ya zama gargaɗi a gare su alƙalin da aka ba takarduna ya ce min ya mika takarduna ga jandarmeri wurin binciken wanda zai sa da ni da farmasikin mu zo a gaban kotu sun ka duba a cikin farmasikin nan akwai wanda kamar yan gidansu ne ake sawa sai da magani ba tare da sun yi karatun abin ba da take tsokaci akan batun ɗaukar ma'aikatan da suka cancanta da aikin sayar da magunguna Dr. Zabawu Majalli Amadu mamba a kungiyar masu kemis kemis ko farmasi cewa take. Har ka sai da magani mun masu da mana magani lakwal suke na vendor an farmasi musamman akwai lakwaloli wanda vendor an farmasi ake koya musu. Kenan in kun ga dan uwa cikin farmasi dan da ya diba harka kuɗaɗe ya je zuba banki ko diba wani harka dai harka aikin cikin farmasi shi kun ba sai mutun ya vendor bandar an farmasi ba. Yanzu haka dubun wani wanda ya buɗe dakin sayar da magunguna ba akan ka'ida ba ta cika wanda tuni aka yanke shawarar korarsa daga aikin gwamnati kafin a gurfanar da shi a gaban alkali ji ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.